to wannan rahoto rahoto ne mai damarwa ainihin kuma idan ka ga irin wannan institution sun ba da rahoto ya kamata a duba a kula da abin da suka ce a gane me za a yi a kai babu yadda za a yi ana irin wannan zama yau ana kashe kashe jibi ana kashe kashe gata ana kashe kashe yi tsammanin za a iya yin zaɓe cikin kwanciyar hankali ko kuma a yi zaɓe wanda yake zai zama karɓaɓɓuwa ko zaɓe wanda yake zai ba da ja amin wakilci na mutane abu ne mai wahala ainu to amma abin da nake cewa shine na tabbatar lokaci bai ƙure ba in an ga daman gyara za a yi gyara kafin lokacin a sami yadda za a yi jama'a su fito su yi zaɓe kuma su zaɓi waɗanda yake za su zama wakilansu na gari don a yadda ake yanzu da wuya a yi zaɓe gaskiya a wasu wurare idan da an ci ana boko haram mun yi zaɓe a maiduguri ko a borno state to yanzu abun ya canja Na'am, yanzu haka saura watanni bakwai a gudanar da wannan zaɓe. Anya ba a makara ba? Shi ce ba a makara ba. Ai matakai akan ɗauka a samu zaman lafiya. Akwai shawarwari da yawa da aka bayar wanda in an ɗauke su kun tabbatar za a iya samun mai ɗin da yake mutane za su fito su yi zaɓe kuma a yi zaɓe karɓaɓɓiya ko na adalci. A wata bakwai bai yi nisa ba, na tabbatar za a yi. To, dakta in dai har za a iya samar da yanayin da za a gudanar da zaɓe a kuma amince da shi me yasa za a kasa magance wannan matsala ta dindindin yadda najeriya za ta zauna lafiya to ai dole ne a yi haka in ba a yi haka ba to za a rasa ƙasar saboda haka shawaran da ni zan bayar ne shawarin da ake fitowa ake ta faɗa ana ta ce ma gwamnati ta ɗauki matakan da za su zama masu eh, muhimmanci dole ne gwamnati ta zauna ta duba su in ba a yi haka ba ko za a rasa ƙasar gaba ɗaya saboda haka ne na tabbatar wannan gwamnati gwamnati ne mai jin abin da jama'a suke faɗi kuma babu yadda za a ce kowa ya tashi ya ce ga abin da za a gyara wannan abu a ce wai ba wanda ya sani duk masu maganan nan masu kishin ƙasan nan ne masu kishin Najeriya ne masu experience ne wanda su san abin da ya ku a baya babu yadda za su shiga abu na aukuwa yana cutar da jama'a yana cutar da gwamnatin ita kanta sannan a yi shiru saboda haka abin da nake kira ma gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi Shi ne su ɗauki matakan da za su gyara matsalolin da suke damuwan jama'a a ƙasarsu ba su ɗauka wai a'a ana hamayya ne da su ko ana neman a tura gwamnatinsu ba haka ba ne wasu ba sa son su shiga ma gwamnati wasu masu wannan maganan ba abin da ya da su da gwamnati in ka ɗauki matsayin shugaban ƙasa ne maka ba su ba za su yi ba balle a ce wai matsayin minista ko matsayin abin wasu ba abin da ya dame su yin banda a gyara Najeriya a tabbatar ita wannan gwamnatin da take ci ka yi nasara tunda yawancin masu maganan nan sun taimaka zuwa wannan gwamnati sun taimaka janar buhari ya nasara kuma abin da yake damun su yanzu shine su tabbatar ya yi nasara din saboda haka a bar kallon abin da ake faɗi kamar hamayya ake da gwamnatin buhari ba mai hamayya da gwamnatin buhari duk wanda ya fito ya yi magana akan a gyara yana neman a yi nasara ne saboda haka na tabbatar lokaci ya zo da janar buhari zai ji abin da jama'a suke faɗi ya bar jin maganan wanda suke jin daɗin gwamnati yawancin da suke maganan nan sun yi gudumawa ma najeriya babu su kuma neman komai a najeriya in banda najeriya ta yi sababe kar abin da suka yi a baya ya zama na ya lalace a tabbatar janar buhari zai ji wannan maganan na tabbatar kuma zai duba na tabbatar kuma mutum ne wanda yake in an kyale shi zai iya gyara najeriya Dr. Ibrahim Yakubu Lame mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. To madalla